thank you har wane ne ke cewa umma ki sa takalmi na ce ina amfani sa takalmi za a harbe mu haka na fita daga baya sai na gada na sa takalmi takalmin da yayi mun amfani dan washe gari da aka gama kona komai ina so in shiga sai zama su glasses ne da menene suna sukan mutum kaga da da takalmi zai dan taimaka mu amma da yake ni na dauka kawai kashe mu za a yi muna fita ga sunan za su harbe mu shikenan sai ban ɗauki ruwan ba sai na bar shi sai kuma gashi muna tare da mara yaron nan da aka harbi kafan shi har kuma yana jin kishi na ce kai da na sani na ɗauko ruwan nan to ban ɗauko ba to ga kishi ga yunwa matsananci ba ma sai haidar ya je wajen gadin din nan wanda ke ɗakin baki baki akwai inabi sai samu wasu inabi Ba su ma nuna ba sosai sai aka ba mutum biyu abun nan to da muka ɗan cicci haka that was the next morning kenan ran sunday a ran monday kenan bayan of course da safe da safe ta muka lura ba kowa dama tun cikin dare mun daina jin tun ma ni na dauka dare ne daga baya suke ce mu ai rana ne mun daina jin kabbara even though sai mu ji sai mutum ya ta jin kabbara din amma sai in ce kamar na ji kabbara sai su ce lalle ba kabbara bane wanda muka daɗe muka kwana muna ji ne muna ji a kunne mu kamar ana kabbara suka ce ba kabbara bane shikenan da safe dai mun yi sallah da daren nan ni ban da yake na ni fa na yi ta bacci ne so da dare da safe da nace ba su ma shigo ba sai Mustapha awwal sai ce mu ai sun yi ta shigowa da dare suna ta haska mutane shine malam ke bani da suna sun yi ta haska mutane suna ta su yan uwa da aka karkashe na sai su je su ha hasa su Allah ya kiyaye ba su zo inda muke ba kuma wajen da ba an kulle ba ne amma Allah da ya kiyaye kwas an rufe amma kuma Allah da ya kiyaye su ba su gan mu ba mu kuma a ce yan uwa suna ganin su sai su je su abin nan haka ne to shikenan sai a bayan mun sallan su bahi har na ce ma malam gaskiya na gaji kafa na ya gaji ni na fi son a banni a tsakar gidan nan namu tsakar gidan kenan in kwanta a nan in miƙe kafa sai ce ki haƙuri ki dawo ciki dan we are sure cewa sun tafi kila su dawo shikenan sai muka koma ciki to sai haidar ya je samu wannan inabi ya bani to kowa mu dai da muka ci sai na ji haidar na cewa alhamdulillah har na dai na ji kishi da yunwa dan guda biyu ko uku da ya ci sai na ji kowa ma ya ce haka ne ni ma haka nan da na ci na ji kishin ya rabu da ni kuma yunwa ma ya rabu da ni sai muka sai wannan brother din akwai wani brother a tsakar gida sai kawai muka ga ya tashi ya zauna sai haida ya ce ga wani uwa na ya farfaɗo sai ya ce bari in kai mishi inabi sai kai mishi wannan inabi sai ya ce ina jin kishi sai ya ce mishi ba ruwa amma ka sha wannan ke da kai ya kashe maka kishi sai ya ba shi wannan to shine sai Zainab ta samu tankin ruwa da ya riga ya ya fashe ina da abun dauka ma ba ruwa sai da ta bude ta ɗan tara abun swan haka sai ruwa ya dan ɗiɗɗigo haka to dama ta tara na farko ruwan ya ɗiɗɗigo sai muka ba yaron nan da ya ji rauni don yana ta jin kishi ya sha to da ta sake tarawa sai tun da wancan ya ce yana jin kishi sai haidar ya ce bari in kai mishi so da ya tashi Allah ya kiyaye zai fita kenan kawai sai wani soja ya shigo sai muka ce ashe suna da ku duk suna waje ne sai haka sai aka koma sai aka ci ga wani soja ya shigo sai Allah da ba dan haka ba da ya je bashi ne kawai sai za a ganshi a lokacin kila sai shi sai ya zama ba a iya kai mishi ruwan ba to muna nan to kamar yadda abin sai ana ta bugowa akwai wasu miyagu da suka ce su brothers ne suka yi ta bugowa wasu mun san su ba no need ma faɗi suna amma dai suka yi ta bugowa suka yi ta buga ma Muhammad yawa abin da na manta shine Muhammad throughout ya yi ta roƙon ya ce mun in ya ma taso wai gashi nan zuwa tun daren nan da ya ji ana harbi sai na ce don Allah Muhammad there is no need ka zo kai ka tsaya inda kake ka bar gidan da kake don kai ma za su bi ka har nan kada ka zo kai gara ka tsaya ka wanzu idan ka wanzu nan gaba sun san akwai magana amma kada ka zo zuwa can kuma sai ya sake bugowa kuma ni fa bazan fa na ana kashe mutane ni fa ba iya zama a wani waje ba ni fa zan zo sai in ce Muhammad kana son ka bakanta min rai ko nu gaba mu nan kashe mu za a yi kada ka zo in ka zo kai ma za a kashe ka to ina amfanin ka zo a kashe ka ba za ka iya taimaki. kai mu da komai kuma za a kashe ka sannan in kai kana nan nan gaba akwai magana su ma sun san akwai magana da haka kada kada kada ka zo haka na yi ta roƙon Muhammad sai na je na haɗa shi da malam ashe ya yi ta buga ma malam ma malam ma da santin ya ta ce mishi kada ka zo ka tsaya inda kake tunda dai in ma ka zo kai kaɗai ba abin da za ka ƙara mana kana zuwa ba ma za a barka ka je gida already sun zagaye ko ina ba za a barka ka je gida ba kashe ka tunda wani agent su za su nuna su ce ga ɗan malam kuma za su kashe su kan ma ka zo shikenan so har safin nan yana ta cewa zai zo har far har aka harbe ni yana cewa in ka ce to ina amfanin zuwanka to sai wannan wani mugu sai yana ta buga ni shi da sunan shi brother ne wani brother ne wanda <laughs> brother in invited come yayi ta buga ni shi sai ya rika cewa wai gashi ya yi magana da wani ne eh, wani ne wani ya faɗi wani rank ɗin soja ya yi magana ba za a kashe malam ba ba za a kashe abin nan ba ana dai son ya arrestin ne menene duk wayannan karerin shi kuma Muhammad yana yana ganin kila haka nan ne sai ya ce ga wani ya ce kaza abin nan sai malam ya ce kaji ka daina ma magana da shi yana yana kai kanka kana cikin danja a inda kana ina ka bar gidan da kake sai ya ce ya riga ya bar waje ita to ka daina magana da shi yana neman ya gano ya nuna ma a zalumi inda muke nan kuma aka kashe mu kai ma za su zo su kashe ka so ka bar ma inda kake ka daina ma magana da shi kaka sake ɗaukan wayan shi to sai ya shiga kuma bugo wayan da namu waya wayan of course ni na wani riga na bar shi a ciki because ni na fito na lokacin da za a harbe ni ne ko ni na bar shi a ciki sai wai wani waya karami da ke hannun su haila sai yana ta bugowa ta nan wajen sai ya ce wai ina ina kuke ne yana son ya magana da yadda abu sai Suhaila ta ce ai mu nan muna gidan makwabta ne ba mu san inda abu da umma suke ba dan mun gano shi agent ne sai Suhaila na gaya mishi haka ne shine har ma daga baya malam ya ce ki daina ma daukan wayan shi har da cewa ai gani nan yanzu a gaban gidan na zo ne kuma za za za a cece ku ne ba wai kashe ku za a yi ba kaza kaza sai Suhaila ta ce to ai na gaya maka ni ban san inda umma da abu suke ba sannan kuma mu muna gidan makwabta ne kuma ba zan iya gaya maka ma inda muke ba wani gida muka shiga muka farko zuwa can kawai sai muka ji makwabtanmu sai aka ji ana ku fito ku fito muka ce yauwa kun gani wato ya musu signal suna nan ku fito ku fito ku fito dukan ku oh, abin nan kaza kaza muka ji suna wannan shikenan sai muka gano lalle ashe dama he wants to know where we are ne ya nuna musu to ana cikin haka nan sai suka sai sai wani ya bugo wanda mu mun amince mishi ba mu ɗauka of course yana gwamnatin su amma mun amince mishi muna ganin ba yadda za a yi shi a haɗa kai da shi a cuce mu sai sai malam ya ce wa aka ce wani ne sai ya ce sai malam ya ce a ɗauki waya ne? sai suhaila ta ɗauki waya ne sai ya ce ina son magana ne da malam sai suhaila ta ce ai yanzu mu inda muke mu bamu san inda abba da mu suke ba amma kana iya gaya mu alabashin Allah ya sa mun gan su mu a gaya musu sai bai faɗa ba bai faɗi ko me yake son ya faɗa ba ya sake bugowa ya sake aka sake gaya mishi wani. to shikenan ana cikin haka nan ba daɗe da Suhaila ta yi wannan maganan ba ko sun yi loketin inda maganan ke fitowa ne amma kila ma ba haka nan ba ne dan mun ji mun ji ta tsakar gidan nan namu na ciki sai muka ga sun je sun fito sun ga sun fasa garo sai suka shigo ta nan suna da yawa suka shigo ta nan wajen sai suna ce ma wannan wannan so called border wanda ke musu jagora suka ce ai kai ka san kowane kai kai ka nuna mana wuri ai kai ka san kai dan gidan ne ka san ko ina a cikin gidan da haka ka witness ya nuna musu ya san ko ina kuma maybe da gaske shi ya san ko ina tunda sukan shigo su yi wasu abubuwa ai ka san ko ina a cikin gidan ka nuna mana inda suke sai ya dariya gab da lokacin sai haidar ya ce ma abba abba za su ga inda muke me yi ake a shi a wannan mafarkin abin da ya gani kenan sai ce abu za su ga inda muke sai abu sai abu ya ce mishi Allah da ya kare mu tun tun shekaran jiya shi mai iko ne akan ya ci gaba da kare mu shikenan kawai muna cikin haka sai muka ji an buɗe kofa, da dai muka ga haka nan ko sai na sauka dama ina kan wannan bencin sai na sauka so sai malam dama suna kwance ne sai na waiga na kalli malam sai na ma malam haka na yi shi haka na cika ka tashi because I was hoping cewa idan na tsaya suka gani dama dakin dan karami ne suka ga da ni da yaran nan ne me yiwa za su tafi su bar mu so in sun ce mana ina malam sai mu ce ba mu gan shi ba ta yi tun da gidanmu ne za su tafi su bar mu sai sa ma na yi ma malam wannan alama dama yana kwance ne sai na yi mishi haka kada ya tashi na kuma yi haka kada ya magana sai to ni yanzu sai daga baya nake tunani ya aka yi su hamma suna nan hamma da yana kan bencin tare da ni yaushe ya shiga gabana ban sani ba hume da yana kusa da malam yaushe ya zo ya zo ya shiga gabana ban sani ba dan da na gan ne da na ce su yi baya ne ni a gaba shikenan sai kawai suka buɗe ƙofa da suka buɗe sai suka ce cire wannan kayan daga wai fa wayan wa? ijabi na nace ba zan cire ba wai faya kawai sai ratatatatata da waga wani a sama wani a ƙasa na ga wani dunkulalle wani dunkulalle haka haka ma ya ta yi da mashin gun sai haka haka wato ko ina ya samu kenan haka ya ta yi suna da yawa suka tunnuke wajen da hayaki to wannan harbi din shine ya kashe Hamad ya kashe Humaid ya kashe wasu yan uwa da muke tare da su sannan shine ya harbi malam malam kuma shi yana kwance ne ikon Allah kuma ya harbe shi sannan kuma wannan ni abin da na ji cikina ne kawai na ji harsashin yana ta shiga cikin cikina ni dai ban ji zafi ba amma na ji abu ya shiga cikina to da ya shiga sai na ji kamar an kamar ana kwashewa haka ana kwashewa da ya zo duk nan kawai sai na faɗi sai na faɗi kawai sai na ji eh, suhaila tana kuka tana cewa o oh, an harbi abba kawai sai na kalli malam sai na ga duk fuskan shi jini sai kuma na ji ta ce ga kafa sai kuma na ga kafa ma duk jini Hannun ma duk jini duk jini kawai ya rufe shi na ce ya aka yi aka samu malam ni ne a gaba kawai sai na ji yara suka ce ga hamad da humaid an kashe su ashe su ne a gaba yaushe suka zo gaba ina jin da yake suna jin tsoron kada a harbe ni su ma sai suka zo suka shigo gabana sai na ga hamad shi kusa da ni kuma da yana gaban shi hamad ya yi haka wuyan shi a yanke yadda ka san ana yanka dabba wuyan shi rabi a yanke haka haka haka da ya yi nan a yanke haka nake tunawa da shi sannan shi hume da yana gaban shi shi ma ni ban ga fuskan shi ba amma daga baya ya rarrafe cewa kan shi suka tarwatsa kuma har farin kwakwalwan shi ma duk ya zuzuba a jikin malam haka da jikina shi ya yi haka sadun kuma <laughs> hamad kuma yana kan shi shi ma yayi haka amma shi na ga wuyan shi a yanke kamar yadda ake yankan dabba amma ta gefe haka shikenan to ni abin da ma lokacin sai kawai sai na ga haidar sai haidar sai na ji ya ce umma ya ce abba umma an harbi yaya an kashe yaya hamad an kashe eh, humed gashi kuma an harbe ku don allah ku yi mun izinin fita ni ma a kashe ni sai na shiru na kalli malam na ji bai ce komai ba sai ya sake maimaita umma abba ku yi min izini in fita ga yaya hamad na an kashe shi humed an kashe shi gashi ku an harbe ku ni ba zan ku banni ni ma in fita a harbe ni na ji malam ma still ya sake shiru sai na ya sake maimaitawa sai na yi tunanin wani abu na ce yaron nan a raina na ce yaron nan eh, bala'in da ya samu su akan ya same mu akan su a Ahmad tare yana tare da su Ahmad tare aka harbe su tare aka kai su bariki tare aka yi azabtar da su har aka kashe Ahmad yana gani aka kashe Hamid yana gani sannan kuma bayan an kashe da Ahmad Hamid ya bugo don ya ce ga shi suna yana asibiti shi lokacin shi ya kubuta da wasu yara din sai kawai na ni ban sani ba ban san na ban san ma ya aka yi ba na ɗauka ya san an kashe Mahmud kawai sai na ce mishi lokacin da da ya bugo min sai ya ce min na ce mishi haidar ya ce na ce na ahmad na ahmad da hamid sai ya ce min suna bacci sai na ce suna bacci that was wancan waƙiya suna bacci ya ce eh, na ce an musu alluran bacci ne suke bacci sai ya ce a suna da bacci ne na ce haidar ka gaya min gaskiya na ce kaga ga mahmud ma an kashe shi kuma zan iya daurewa ina roƙon allah ya bani daurewa ka ba gaya min me ya faru da su daidai na ce an kashe mahmud ya ce an kashe mahmud kawai sai ya fashe da kuka sai na gani na ashe na bashi bad news ne shi lokacin ya sani na dauka cewa ni ban san me yasa ma na dauka ya sani ba sai kawai yaron ne ya yi ta kuka ya ta kuka sai na ce ka gaya mun gaskiya me ya samu ahmad da hani sai ce an kashe su that was lokacin da muka je an kashe su don haka kuma yaron nan da ya zo ya yi ta ma blaming kan shi cewa shi su ahmad da hamid sun riga sun wuce shi ne da aka harbe shi ne suka dawo don su cece shi sai kuma su ma aka harbe su don haka sai ya ta cewa shi sai yaro yana gaya masu su haila ce wani lokaci sai ga kamar shi shi ne ya sa aka kashe su a sai a ce a lalle ba kai kasa ba ai dukan ku kun je ne don ku yi kariya don haka ba kai kasa ba yaron na haka ya je ya fita ya jinya ya wajen shekara ɗaya yana jinya da ƙyar ya samu kafan shi ya dawo kenan wa'annan wannan abun kuma ya zo ya faru ga ga ga ga Hamad ya an kashe Hamad ga Humid sannan mu ga mu dama mu ma tafiya ga mutun tunda an harbe ka a ciki ai sai tafiya ni kawai ni tsoron ma kawai da nake ta ji kada malam ya tafi ne ya bar ni gara dai ni na ina ta jin tsoron kada ya zama ya tafi ya bar ni tunda dai ciki ne ai wasu shuwa ce wajen san tafi ne kawai tunda ka san ciki makisa ne Allah ne bai yi nufin da ya san tafi na ce to yanzu yaron nan idan na muka yi shiru ina gaya maka tunanin da da ke zuciya na da yasa na ce ya fita idan muka ki na ce kada ya fita malam ya yi shiru ni ma idan na yi shiru in yanzu yaron nan ya wanzu ba zai rika blaming din mu mu muka sa shi mu ne muka bar mu bare ya fita sai na ce mishi ka fita Allah ya baka sa sai fita ina fita sai kawai muka ji su su eh, sajida suka ce an kashe haidar an kashe haidar ashe wai yana fita ashe yana fita ashe da na ce mishi ya fita ashe Mustapha ma ya bi shi Mustapha Awal muna tare da shi ashe shi ma ya bi shi yana fita kawai sai aka yi mishi ruwan wuta dukan shi haidar aka fara kashewa aka yi ma haidar ruwan wuta an ce su hudu suka yi mashin suka tura mishi da suka wai ashe yana fita sai ya nufe su su sajida suke ba wuce sai sai ce Allah sai ce ba zan rayuwa ba abu ba sai kawai ya nufe su kawai sai suka suka yi shi ruwan wuta suka kama shi kuma bayan sun mishi ruwan wuta suka kama shi suka wurga shi wajen kula wajen tsuntsayen nan wajen gadin din suka wurga shi sun ce haka nan ya kwanta duk ko ina jini duk tun daga wajen kan shi zuwa jikin shi haka duk ƙasan ya cika da jini shikenan kuma ko da suka ganshi ma ya tafi harbin ya riga ya tafi a shi sai kuma shi mustapha ma yana fita suka harbe shi shi kuma sun je yana cewa ya allah ya allah don haka shi zai zama da aka kai mu dako tare da shi ne don akwai wanda suka gaya musu akwai wani kanin ku wani fari to eh, abin nan yana nan shi ma a asibiti to mun ji labarin wasu daga baya sun karasa su to maybe mustapha na daga ciki amma ci har suka lokacin su yara suka ce sun je na ya allah ya allah shikenan sai to bayan wannan harbin da suka yi shine sai sai kuma suka sai suka ce wai a fito wai still sai suka daina harbin amma ga bindigogin su da har da wai a fito mu kuma lokacin sai muna buga waya mun buga ma su eh, Zakiya da Yuseba da Muhammad muka ce musu gashi nan mu za mu tafi eh, abin nan muna dai faɗin eh, malam da ya yi musu wasiyoyi sannan kuma ni ma dai kawai na dai musu ni dai ba wani wasiya na yi ba na dai musu magana na cewa za mu tafi su ce da su dage gwagwar maya, kawai shi kenan shi kenan sai bayan wannan suka ce mu fito ko su harbe mu to shine ai na ji haushi na ce just imagine ni kun kashe ga yara da yan uwa nan kun kashe su kun kashe ma yan uwa tun jiya kashe su kuke ta yi ni kuma gashi kun harbe ni kun ma kashe wai kuma za su wai mu fito ko su yi harbi ne na ce If you do not shoot, you are bas- you, are, you are stupid if you do not shoot. If you do not shoot, you are uh, you are idiots. If you do not shoot, you are dogs. You are bastard. Sai malam mu a'a in shiru lokacin ba su ba su ci gaba da harbin ba. Sai malam ya shiru kada kada abin nan tunda dai ba su yi shooting din ba kada ya zama ne na abin nan eh, in kyale su tunda dai Allah ya rike hannun su kyale su. shi sai na daina cewa komai to bayan wannan ne shine wannan wani dunkulalle Allah ya tsine mishi sai ya ɗauko tsani ya ɗaura a na? kuma malam kuma gashi malam ni dama na faɗi ba zan iya tashi ba dan ni ga ma yara na ba zan iya ma rungume su ba dan at least na so in ma gansu in rungume su yi musu ban kwana to ba zai yiwu ba ni ma an harbe ni am weak sai daga baya ma na ga ashe weakness in is terrible sai da bayan da suka fita da ni sannan na ga ba ma zan iya wani irin jiri nake gani ba ma zan iya tashi ba shikenan sai ya sa tsani a kai a kaina ya sa tsani kuma ni kuma na danna malam tunda na faɗi ne haka dakin ka san ƙarami ne na danna shi haka har ya na ce umma ki matsa kafan abba kuma kafan kuma an harbe shi a kafa shikenan sai sai ya daura tsani yana ta tsalle tsalle sosai sai sai haka ya tsalle a kanmu haka ya tsalle shine malam suka sa hannu suka tunkuɗe shi na bayan wannan sai wani cikinsu ya zo ya shigo ina jin shi wakila dunkulallen ne da sai sai shigo haka sai kama yadda ka ga hijabi nan haka dama ne nake sawa sai kama hijabi din yawa yana ta kokarin jani sai na riƙe yawa bai kafin lokacin sai wanda ke saman tanki yana da sniper gun sai yana haka yana haka yana ƙoƙari ya ga kafin wannan ya zo ya sa mana tsani kenan yana ƙoƙari sai na lura yana saitin kan malami yana saiti sai na ce ma Zainab ne lokacin ci ta Suhaila tana nan tana ta faman ƙoƙarin tsare jini kada jini ya tsiyaye a jikin malam sai na ce ma Zainab da Sajida na ce Zainab ku zo ana ne za su eh, suna saitin kan abu ne ku zo mu mu kare shi alaba shi mu sai an kashe mu tukunna ni ina tsakiyar su sajida tana nan zainab tana nan muka rike hannu haka muna muna kare malam dan in ma harbi ne sai ya same mu <sighs> to kafin daga shikenan ana cikin haka nan dai abin nan bayan bayan sun yi wannan that was immediately bayan ruwan wutan da suka yi suka yi shi wannan yana ta kokarin sniping ya samu kan malam sai har ma yana cewa ashe wai yana cewa dia baba dey inside <laughs> ka gane a kila lokacin su wasu masan just imagine barbarity in wa'annan go dabbancin su kai in an ce musu dabba ma sai dabba ce an cuce shi dan wa'anda ko dabba ma yana da tausayi wato dan ka a gane wato wahashiya in wa'annan mutane wato yadda su ba ma mutane bane ba su da wani su'uri na adamtaka wato wasu ma malam na nan fa suka yi mana wannan ruwan wutan sun dauka ni ne da ni da yara suka yi mana ruwan wutan sai daga baya sannan suka je da baba da inside which means cewa mu ne dama aka harba ba wai malam suke of course malam suka zo kashe ba amma da suka gan mu mu suka harba shikenan to bayan wannan eh, sai bayan kuma muna dai ta waya da sauransu dai haka sai daga baya sannan wannan ya zo ya ja ni ya fita da ni wato ina kokarin fita da ni na rike bencin nan na rike yawwa na tuna akwai lokacin da haidar zai fita yana da wani sanda a hannun shi sai ya wurgar da sandan da zai fita sai na ɗauki sanda so da shi wannan ya zo bayan sun harbe mu i was weak da ya zo yana kokari ya fitar da mu yana sai na ɗauki sandan na buga mishi amma da zan buga sai na lura ashe ba ni da ƙarfi ni na so mu buga mishi ne ya ji jiki sosai amma sai zama kawai eh, wato ba ƙarfi a bayan hannun to wannan ma sai ya harzuka shi shine ma kila ya zo ya ɗauki tsanin ya ɗora a kaina yana ta tsalle shikenan ya ja ni ina jan wannan gaba ɗaya ka ja ni ya fita da ni bayan na rike abun na rike na shikenan na zama weak ba zan iya ma rikewa anymore ba sai ja ni yana ja kawai gaba ɗaya ya cire min hijabi na sai wurgar da ni a waje da ya wurgar da ni suka yi ta duka na shi na lura musamman wannan dunkulallen ya ta kai mun duka wannan ido yanzu ma wannan idon ko shi doctor din ido ya ce ina da cataract yanzu ba na gani da wannan ido. ya ce ina da cataract kuma a sanadiyan duka ne sai ta duka na sai in ya dunkula hannun ko ya kai mun haka to sai na ga wani irin jiri da tun da nake a rayuwa na ban taba jin irin wannan wani irin jiri sai kuma su ce in tashi ni fa an harbe ni kila ma ko sun sani ko ba su sani su san ni ne a gaba kuma ni suka dura ma a sashi in na tashi kawai sai in faɗi sai kuma ya dunkula hannun shi abin har ya karya min hanci na yanzu idan mutum ya gani zai ga shaida inda suka yi aiki gashi nan nan wajen haka baya nunawa sosai amma mutum zai ga dan duhu, in ya duba zai ga ga duku na ya karya min hanci sannan ido na ya kumbura dan ya yi ta kai noshi sosai ya ta a cikara akan ido na duk wani lokacin da ya noshin sai mu faɗi ba ma na iya tashi sai kuma su ce in tashi shikenan daga ƙarshe dai haka ina ina cikin wannan hali na ga an fita da malam na ga malam bakin shi ke shine nake ce musu shi throughout yana ta zikir yana ta addu'a na ga bakin shi na motsi sai na I was happy cewa at least still yana nan dan lokacin in yana wasiya sai in ji yayi shiru sai in ce me ya faru sai har ce mu yana nan bai tafi ba tukuna to har ma lokacin na ce in a ce mishi na ce da Allah ka roki Allah ni ma ya dauke ni kada ka tafi ka bar ni in ma zai dauke ka ni ma ya dauke ni ba na son rayu bayan baka shikenan dai suka suka suka abin nan suka fita da malam na ga sun ja shi wani iri haka amma dai na ga bakin shi na motsi yana addu'a suka fita da shi to da aka fita da shi sai nan ina son nima lokacin an riga an fita da wayannan yaran ina ta fatan cewa ya zama koma ne zai same shi ya zama ina tare da shi in san me ke faruwa zuwa can suka zo suka ɗauke ni nima suka sa ni a wilbaro tunda ba zan iya tafiya ba sai suka ce taurin kai take yi tana taurin kai wai ba wani ya zo ya ce na da an harbe ki ne na ce eh wai taurin kai ne ta ƙi ne ta abun nan na ce in ma kuna su kira yara in su suna da ƙarfi sai su ɗauke ni su tafi wai ku kawo akwai baro a nan sai suka ɗauke ni suka wurga ni a cikin baro suka kai ni wajen mota kuma ba ni da hijabi sun riga sun cire ni hijabi so da na aka je da ni aka shiga da ni motan da su zainab da sajida suke ashe ita sajida ma eh, sun wurga ta ne a nan ta ce tare da wani brother kila ma an kashe brother tana dan da na shiga na ce ina sajida ta ce magani nan sun ɗaɗɗaure min hannu ne sun ɗaure min hannu sun ɗaure min kafa dan kuma ba zan iya motsi ba sai na ce to shikenan sai na ga Suhaila tana zaune eh, eh, Zainab ma tana zaune ita ma Suhaila an daddake ta sai daga baya suke ga mu ita ma fuskanta dan ita ta yi struggle da su ta dambe da su sosai kafin ba ta yarda su ɗauki malam ba sai da suka suka jikkata ta sosai don haka sai sai abin nan eh, sai zainab da ta ganni ba ni da komi a kaina sai ta ce umma bari in cire makna ina ita ma cadar ta an cire amma dai tana da makna ta rike ashe wani ya zo ya kama ta yana ta dukanta wai zai cire sai wani ya hana a cire mata amma ni kam da shi dama da shi suka ja ni sai zainab ta ce umma bari baki nawa kai na ji daɗin wannan abin da ta yi ni? Sai ta ce umma bari kai in baki nawa ni sai in tsaya haka ni ce miki na gode Allah miki albarka sai ta bani na rufe ita ta zauna ba ta da hijabi haka ne da yake fuskanta karami ne da haka ya matsi ni sosai amma dai at least I was com more comfortable with it without maimakon in zauna haka ne shikenan aka je da mu to da suka samu a cikin mota sai suna cewa kamar suna son mutane su ji sai a speaker za mu kai ku asibiti ne asibiti za mu kai ku sai a raina na ce oh ashe kun zo ku harbe mu ne don ku kai mu asibiti ko ai ba ai ba ma ba mu da wani rauni ko kuka harbe ashe dama akan ai za a kai mu asibiti shine aka harbe mu amma na fahimci suna son in ma da brothers a ran suna kokarin su nuna sai ina tunanin cewa maybe za su je su kashe mu ne ma suna dai ƙarya ne sai suka kama hanya suka tafi da mu sai muka ga depot suka yi na ce to wannan ne asibiti to amma da muka je sai muka ga asibiti suka je da mu asibitin su na cikin depot da muka je sai wani ah, wani soja ya zo eh, sorry madam wai yana pretending wai yana jin tausayina sorry how sorry sorry eh? did you have any gunshot na ce yes why is the one na ce sorry sai na ji wani yana mishi magana sai ce is just for for media propagation which means cewa suna ɗaukan fim ne suna sorry sorry kaga gama mun mutu sai su ce ai su sun ma cece mu kila ma boko haram suka kashe mu su kuma sun zo ne su cece mu Allah kaɗai san shirin da suka yi ina jin wato sun yi shirin wasu ƙarerin da za su yi ne inda abun sun zama successful sai kuma Allah ya gurga musu tsoro it's just for media propagation ni a raina a lokacin na yi tunanin to ma sun zo da wani dan jarida ne ya yi magana ba zan mace ko mutum da ya riga ya ce for media propagation daga baya ma nake gaya ma malam ai na ji shi wannan yana ce is for media da, inda suka kai malam daban inda suka kai ni daban daga nan suka dauke suka muna nan sai suka ce you be taken to a better facility sai na ga sun fito da malam ni ma sun fito da ni duk suna gungura ni ba zan ma iya tafiya ba sai na ce ma wannan ina ina yaran mu ai kun kamo mu tare da yaran mu yaran mu mata uku ina suke sai kawai ya harari ya harari na ce ya kamata ku zo da yaran sai a kai mu tare sai kawai ya harare ni na ce oh wato mugunta kenan da haka haka muka rabu da yaran nan ba mu san me ya same su ba da haka mun daɗe muna asibiti ba mu san addu'an da za mu yi musu ba sai dai mu ce ni dai tun da we are separated da ni da malam ba muna tare ba ne ɗakin shi daban na nawa daban kuma suna kulle mu ta baya kuma mutanen wai kada in tsallake in je na to daga nan sai suka kai mu 44 to a 44 aka yi aka kai ni aka je aka yi x-ray aka yi operation amma ni operation ina crudely suka yi crudely sun dandanne ni maza da mata sun dandanne ni kuma suna ta man dariya sai su ce ga wani bullet nan sai su cire ina jin zafi amma ba sun ji ban yi ihu ba sai dai in ji zafi ina sai suna dariya suka ce ah you know she's a struggler she says struggle ah she's very strong sai su fincike wannan haka suka yi ta mun suka cire wasu daga cikin bullet din sai kuma suka ɗinke mun wajen ka san ba yin haka ne sai suka ɗinke mun wajen wajen nan haka nan akwai inda bullet ya shiga nan ma cinya na an harbe ni dama nan ne ni duk bullet din a nan na ji ashe ashe akwai na nan amma dama ba zafi na ji ba sai dai na ji abu na huda min ciki kuma na ji ana kwashe abu amma nan ta yi rami ne su suka yi shi na nan na fitar da dan su fitar da dan bullet din sai suka kamar ana ja ana ja ya dawo nan kida su suka bude nan dan su fitar da wasu bullet sai suna sai su danna ni har ma na ce musu but why did you not use anesthesia why did you not use anesthesia suka ce ai we, we use anesthesia sai suna ta dariya sai ji suna ce, she strong Ha, this is a you know she's a struggler suna ta mugunta sosai suka yi daga nan washe gari ban san wata happened ba kila ko abin nan sun bani alluran wannan penigan ne ko mene ko kuma dan na gaji ne na dai na sai san kila na yi bacci da safe sai wata mata ta zo ita ce ma ta dai nuna kamar tausayi wata hajiya na ji hajiya suke ce mata tana ce ku kaza kaza ko za su kawo min ruwa in yi wanka in ba zan iya ba za su dan taimaka min da in wanka sai na ce musu sai su zo amma dai zan iya yi sai dai su taimaka min da wasu abubuwa a nan cikin ɗaki duk ba wani wanka ba ne ko just ga jiki dai haka Shi kenan. daga nan kuma sai wani ya zo ya ce wa za a kai mu gata facility kamar yadda can aka ce za a kai ba aka kai mu kwaci wa za a kai mu gata facility sai na ga an zo an fito da ni sai na ga malam shi an sa shi a wata mota ni ma an sa ni a wani a mota a wata mota ina kwance har muka je abuja to ni kila ban dai sani abin nan muka je suka inda suka aje malam daban inda suka aje ni daban ni ma sun je sun yi mun x-ray daga nan kuma da dare bayan sun dan zo da abinci haka tun da tun lokacin abun ni ban iya cin komai ba sai wannan abincin da suka zo na dan ci kaɗan na ma ce ma mutumin ya kawo wani irin ruwa na ce ni ba fiye wata na ce ba na shan fiye wata ba ne sai ya ce su wannan suke da shi kawai in ba zan sha ban bari shikenan ban sha ba tunda ni bana shan zai samu na ƙara min da masifa ne so ban sha ba tunda ni kyaman shi ma nake ji tunda pure water din wasu dirty water ne ba wani <laughs> pure water ba shikenan so bayan wannan sai suka ce za su kai mu better facility that was lokacin Ok muna 44 ma lokacin zan shiga toilet na ga malam an fi da ni ta inda malam yake so na ga malam na at alhamdulillah na san dai at least malam na so kuma na ga lokacin da aka za a je da mu abuja shi ma an sa shi a mota so na san muna tare so da muka je can da dare can dare sai aka zo aka ce kuma za a kai mu wani better facility to ci daga nan ne sai suka kai mu da muka na shiga mota ne shine lokacin da malam ya fara gani na shi ya dauka mun kashe mu to shine muka je aka kai mu DSS hospital nan a nan Abuja to lalle wannan asibitin kai bakin ciki da kaga ga duk wannan abin da ya same ni ta yadda za ka san ni ta yadda na gano wa'annan ba ordinary eh, doctors ba ne don ba su da tausayi dalili ni abin da na saba doctor yakan tambaye ka me ya faru da kai ya aka yi ka samu rauni nan me ya faru kila har ya nuna tausayi su ba sa ce maka komi kuma ba ka san su ba ba za su gaya maka sunan su ba sannan kuma ba ma za su ce maka me yasa ne ka ba suna zuwa su yi treatment ne kawai don haka wato kai ni ban san Allah ya kiyaye wani ya shiga irin wannan halin dan wato ba kuma gashi an an raba ni da malam ba malam kuma ba ni da alqur'ani kai ni kuma ba na son abin da zai raba ni da alqur'ani ba alqur'ani da a ce da alqur'ani ma sai in rika karantawa ba alqur'ani sannan kuma ba malam ba wanda zan yi magana da kuma ina jin tausayin malam a raina na ce Allah sarki dubi duk wannan bala'in da ya samu bawan Allah nan an kashe mishi yaran shi yanzu an zo an kashe uku kuma a gaban mu a gaban mu bamu iya komai ba gani na san lokacin na su Ahmad na ce wallahi dan ma dai ai da a ce na sani ni ban ma san an tafi da su Ahmad ba sai sai da ya zama late by the time da na je ya muka dauko Mahmud ni ban ni Mahmud kawai na sani ashe yara suna ce mun su Ahmad ma an tafi da su ni ban ji ba ni na Mahmud kawai na ji. Sai daga baya suka ce mu sannan muka rasa inda aka kai su. Sai daga baya nake cewa kai ni da a ce na sani ne da sai dai su kashe mu tare zan yarda su taɓa min yara ba sai dai su kashe mu To sai gashi na an kashe su a gaba na. ni ma an harbe ni ba zan iya musu komai ba ban ma iya taɓa su ba dan ai was so weak ga su a gaba na, ban ma iya cewa gashi bai in rungume su. To sai ina ta tunanin malam ina cewa kai yanzu wannan bala'i wannan bawan Allah gashi an harbe shi a ido sannan kuma gashi an ratattake mishi kafa dan ga POP duk an tun ma muna nan yara suka ce ga duk kasusuwa na a tsatsage suna gani to sai na ga kuma an shi kaɗai a inda yake ni kaɗai a inda ne ba wanda zai yi consoling ba zan iya consoling din shi ba ba zan gan ba kuma kawai shi kenan so shi ne ma abin da ya fi damuna sannan kuma ga wa'annan marasa rahama ɗina ko tambayan ka ba sa yi ban taba ganin likitoci wadda ba su tambaye ka wai me ya faru da kai ba wanda ya tambaye kuma ba za su gaya maka menene sunan su sai zai su zo su yi treatment su tafi haka muka zo ne mun yi fiye da ma wata mun yi kamar wata biyu a hakan sai daga baya akwai wanda aka sa yana kula da mu wani mutumin kirki ne ko kuma idan mutum ma yana da kirki to suna mishi sharri za su ce wa abun nan haka ba zan ma faɗi sunan shi ba amma mutumin kirki a taimaka mana sosai shi ne ma ya nuna min tausayi ya zo ya ce ya ce min abun nan ai duk abin da ya faru mun san ba laifin ku bane kuma duk an rubuta an rubuta an kai ma shugaban kasa kuma lalle ya yi tafiya ne amma in ya dawo lalle zai yi wani abu kai kila shi ya ɗauka cewa sincerely ya ɗauka cewa shi Buhari bai sani ba bai san cewa ashe Buhari da shi aka haɗa komai ba shi ya ɗauka bai sani ba sai yana cewa Bai shugaban ƙasa duk mun rubuta mishi duk abin da ya faru mun san ba laifin ku bane mun san zaluntan ku aka yi amma duk an rubuta mishi kuma in ya zo lallai zai dauki mataki fatan mu da Allah ya sa malam ya samu lafiya dan ku ciwon shi akwai tsanani yake gaya mu shikenan shine kawai ma wanda ya nuna mun to sai ya gaya mun magana mai kyau ya kuma zo mun da alkur'ani kai da na ga alkur'ani ya zo da alkur'ani da wasu abubuwa ya hada su yar freshener wasu abubuwan ci amma da na ga alkur'ani kai na ji daɗi kai ni ba zan iya muku bayanin farin cikin da na yi for the first time da na samu alkur'ani sai zama shi kenan alhamdulillah tun da ido na zan iya even though wannan da suka daddaka ba zan iya karatu ba na gani da shi amma ina gani da wani don haka sai ina ina karanta wannan eh, alkur'ani din sai ya ɗauke min wannan kaɗaici da nake fama da da abun nan irin halin da nake ciki sai ɗauke min wani sai zama cewa kuma amma ina cikin damuwa ban san halin da zainab da suhaila da sajida suke ba ban san ko an kashe su ba ko suna da rai me ya faru ba mu sani ba shikenan haka dai muka zauna a wannan wajen ni sun yi min operations sun yi min ɗaya na cire ashe arsa sai da suka cire a 44 sun bar wasu a cikin sai suka ɗinke shi suna son wato sai ya cinye abin nan amma da muka zo wajen ss to lokacin da za a yi mun operation cire alsasan da yake sun yi mun epidural epidural eh, anesthesia ba irin wanda ke baka san inda kake ba sun yi mun epidural ne da haka na ji suna cewa da suke kwanci a suka ce a'a me yasa aka daure da kuwa haka nake tafiya duke ba zan iya miƙewa ba dan sun kama nan sun daure haka sun dinke shi sai na ji likitocin na ji a'a me yasa suka dinke haka suka dinke wajen to dan ya kamata su bar wajen ne in an gama kwasa sai suka bude suka da su ma suka suka bude suka da nan ciki suka bude suka ciccire bullets amma sai zama sauran guda ɗaya shi ma ba su gaya mu ba Allah ne ya kama su wata rana wani wanda ci shi ne kamar shugaban asibitin a lokacin dan SS yana magana da wasu manyan shi sai yana cewa an cire bullet amma akwai sauran guda ɗaya wanda ya yi lokin a nan wani wajen da ba zai yiwa a cire ba an cire za a samu matsala to shi an bar shi shine wanda ke tare da ni yanzu amma na ji suna cewa me yasa suka bar suka dinke haka to amma su da suka yi operation din sai suka bar wurin da cikin da wurin sai suka bar shi a buɗe sai zama ana dressing da cinya da wannan Allah ya sa bai fasa kashi ba to kuma sannan akwai rigan da na sa yadda na sa rigan nan haka ne to ina da riga a ciki wani plenary riga ya fito shi Allah ya kiyaye shi yana nan a wajen yara na mashhad na ce su tafi da shi dan shi wannan sai an SS din suka batar da shi wani abun mamaki ko shine bullet din ya huhu da nan kun ga ta nan ta nan ne ni na ji abu na shiga zai shiga nan ba nan san ba ni da murɗauni to amma nan ma ga bullet din ya ratattake nan ya ratattake wannan riga coat ina na sama ya ratattake na ciki amma bai taɓi jikina ba san ban yi rauni a nan ba da na nuna ma suna ta mamaki yaran da suka farkon bisi din sai na ga kun ta nace kun ga wani abun al'ajabi ga kayan nan ya ratattake nan to akwai wata RSS da ta san ba sun bar mu mu kaɗe ba ne tana jin ina gaya musu to ni kuma na kai musu rigan ne wai don haƙin kamun hijabi tun da bani da hijabobin sai wanda wannan mutumin da na ce muku ya yi mana kirki sai wanda abubuwan da ya siyo min wasu dogayen kayayyaki bakake da makna wanda nake sawa a lokaci kuma ni ba dai irin wanda na saba sawa sai da suka zo sai na ce musu zan ba ku sample ku kai ma na wanda ta saba dinka mu ta dinka mu ashe da muka shiga mota za mu tafi sai ta aika ita wannan muguwa ta je ta ce hajja ta ce a bata wannan rigan, ta fasa bayarwa sai daga baya da na ga yara sai suka ce ai ya ta ce an ce a ba na ce ni ƙarya ta da yake ta ganna nuna musu wajen bullet dan ka san duk tare suke da yake ta ga ina nuna musu wajen bule ta ɗauka wai za a je a yi abun nan da shi ne sai na ce shirme kawai ai jikina ma shaida ne dai ba kun kashe ni ba tun daga ga arsase ga duk eh, abin nan a jikina sannan kuma rigam ciki ma bakin wanda ban ba su ba wanda na sa a cikin coat din shi ma ai gashi na arsashi ya huda shi ya huda nan shi yasa ma da da suka zo sai na su na ce su tafi da shi da suka zo zama da mu a Kaduna lokacin da aka kai Kaduna sai na ce su kai su je da shi can tunda dama sun zo hutu ne na ce su tafi da shi su ɓoye zai zama nan gaba mutane za su gani ko da mu an kashe mu za su ga abin mamaki da ya faru nan an gashi bullet ya tattafi amma ni bai tafi jikina ba amma nan wajen nan ne kawai da cinya da ciki nan ne nan ne harsashin ya huda kuma cinya Allah ya kiyaye kashi san bai sauka kashi na to shikenan eh, nan dai muna zaune a nan muka gama har ma mun warke at least warke wanda za a ce at least yanzu ba rauni da ake dressing sai wasu abubuwa kawai wanda ba a kan rasa kuma bai kamata mu zauna asibiti amma sai suka ci gaba da tsare mu a asibiti mun wajen wata uku a asibiti to har sai malam ya ce musu to in kuna son ku ci gaba da tsare mu don asibiti ba wajen tsare mutum ba ku kai mu inda kuke tsare mutane sai ku tsare mu amma yanzu mu yanzu ba yadda za a yi mu yarda cewa mu muna asibiti wai kawai dan a diga mu magani a ido ko a bani magani sha ni ma zan iya sha in kuma digawa a ido ne wanda ba zan iya digawa ba eh, malama za ta iya diga mu so ba a bukatan mu zauna nan kai mu inda kuke tsare mutane in dai tsare mu kuke son ku to shine dai ana cin shine dai daga karshe dai suka kai mu wannan gidan nan mai tama ya zama a nan muka zauna kuma bayan cikin ramadan shi dai wannan mutumin kirki shi ya mana wannan kokarin sai zama an zo da yara aka ce sun yadda yara biyu su zo na da mu daga baya ma suka bari har uku suna iya zama tare da mu sai zama yaran suna zaune da mu suna taimakon mu da abubuwa don lokacin malam <clears throat> yana ɗingishi kuma baya gani sosai kuma eh, hannun shi ɗaya ma baya aiki hannun dama ne ko ko hagu da namanta hannu ɗaya dai baya aiki so ba abin da ma zai iya yi ma kan shi dole ne zan yi shi wasu abubuwa kuma ni ma gashi ina fama da kaina kuma kafan nan yana ta ƙara damuna ina ta ƙara damu sannan na fara fama da wannan matsanancin ciwon ciki wanda daga baya an ce a sanadiyan bulletin da ke ciki na in ya kama ni terrible ba na iya komi ba zan iya zama ba ba zan iya kwanciya kai duk abin da na yi ba na ba abin da zan yi in ji daɗi kuma ba zan iya bacci ba har sai ya sake ni ko kwana nawa har sai ya sake ni mugun ciwon ciki ne murɗawa yake yi mugun murɗawa to yaran da suka zo sun taimaka mana sosai don sai zama su suke yin komi. da Haila da zainab da sajida su suke mana komi? sai da su haila da sajida suka je makaranta sai kuma aka samu su fatima magume da wasu yara dai haka daban-daban ana ta exchanging dai haka har abin nan har daga ƙarshe dai sai kuma muna nan sai aka ce ga ga me yake da suna kotu